dawo kan maganar da muke yi kenan Allah ya sa mun gane har malamai suna raba shi karan kan shakkan da zai samu mutum gida uku idan har shakka ne ya same ka game da hadasi sai kuma daga baya tsarki ya samu yanzu ku ga ina shakkan nayi iska ban iska ba ku fahimci wannan abu guda uku shakka nake nayi iska ne ni ko ban yi iska ba sai na tuna a ah, ɗazu na iska kuna ji ko kuma bari muku hanya mafi sauƙi ina shakka na yi iska ban yi iska ba ina wannan shakkar kawai sai kuma kawai tunani sai na ji kawai ɗan lema lema haka a ah, Allah da ikonsa Allah da ikonsa yanzu ba ruwa bane a tsana ruwan mai a gemu na kenan yanzu kaga waccan shakkar da nake na yi iska bai ni a ta asar tana nan makuwa a lura asar na bayan la'asar menene kamar na iska ko a ban yi ba yanzu ina da shakka akan me hadasi na ba kawai sai ya ƙini ya zo min na ji ruwa a gemu na ya ƙini ya zo min na na yi alwala yanzu kaga wannan alwalar da na yi ya ƙini ko shakka ya ba ita wacce waccan na yi iska ba iska shi ita me ce to muƙaddara ko da ma ta zama ya ƙini na yin yanzu wannan ɗaharar ta kawar da ita da haka yanzu ba ni da kes dama da ita kenan me zan je in yi sallah to shikenan amma in ka dauki kishiyar wannan ni ne ina da tabbacin nayi dahara ina da tabbacin ina da alwala ina nan tabbacin nayi alwala tabbas alwala ta ta magariba amma tun karfe biyar na yi ta amma sai nake tunanin ni a bayan alwalan nan Na yi shakka ne ko ban yi shakka ba yanzu kaga yaƙini yana baya shakka tana ina yawwa